Kin ganki kuwa? Ga ki fara, ga ki doguwa, ga hanci. Kai, yanzu ina son ki kin Kai, baba ina zaka je ne? Wai da zan je ne yana. ke. Wai yau LSB nake gani.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 wai dan Allah wai ma kai wani makaranta kai karatu ne a kasu ne karatu sai kuma ka samu aiki a ina kasuwan bacci what ai ne mai hutun ai ai dai hutu na ban kai ku ba california california to dan ciro mu hulan ko dan iska a yan rinin wayo me faru yau din nan za ku gane shayi zuwa yau din nan ba na kasa kai ba da dade um, kuɗi na suka ne mu what wannan daga hoto a unguwa muna ganin su manyan yara suna burge mu jarin na biredi <laughs> ya daɗe <laughs> ko yau laifin na sake yi ne ya da kai jiya ne akan alƙawarin mu ni da na san ba yanzu kake birthday ɗinka ba kawai ka shirya fati ɗin ne don ka dakatar da ni <laughs> ai a wajenta yau ne ba na amma a wajen ki ba yau ba saboda ke kaɗai na ga yamma asalin shekaru na. ni ma yanzu ka fara samun kokanto gaskiya ma'aruf na fara shakku a kanka dole gobe zan koma gida don ba na so na ƙara ko minti ɗaya a cikin gidan nan kina ji kwantar da hankalinki ina so in samu kwakwar hujjar da za su samu bar gidan nan ne wallahi tallahi da zarar na samu za mu gidan nan kwanan nan za mu tafi dan Allah magamki min afuwa zagon kasa ne zagon kasa ne mai cin amana zaka ga abin da zai faru ba zan kamata mutum a shi tana